Tuma sauraron mu sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tasoshin gidajen rediyon FM na BOA Africa a kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol duk a jamhuriyar ta Nijar. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan BOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a yau dinnan litini 30 ga watan Afrilu. Ibrahim Kalmasi Garba ne daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Bello dan mai tsoro da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin da farko ga kanin labaran. A yau Litinin ne shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a birnin Washington DC. Ana tsammanin shugabannin biyu za su tattauna akan barazanar ta'addanci da ci gaban tattalin arzikin Najeriya. Ministan cikin gida na Birtaniya ya yi murabus a wata bayan wata takaddama da ake yi kan irin rashin kulawar da ake baiwa 'yan gudun hijira tsofaffi waɗanda suka zo daga tsibirin Caribbean shekaru saba'in da suka gabata. To, kamar yadda aka ji, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kawo ziyara Amurka bisa gayyatar shugaba Trump. wannan gayyata da shugaba trump ya yi ma shugaban najeriya muhammadu buhari ba karamin karrabawa ba ce ba ga najeriya to sai dai babban jam'iyyar adawa a najeriya pdp ta yi watsi da shirin ganawar ta buhari da trump a sa wuta ga cawa a kama ka a kashe a swace maka kaya to sai mana aikin gafara a jamhuriyar ta nijar kuma a makiyaya ne ke korafi kan musguna musu da suka ce ana yi sai dai wannan kuma a bayani na tafe shi ne na ganawar wato na yin watsi da ganawar buhari da trump da jam'iyyar pdp take yi baya baya ga wannan kuma idan mun je jamhuriyar ta Nijar za a ji ƙarin bayani kan ƙorafin da suke yi yanzu kan ga labaran duniya. A yau Litinin ne shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari zai gana da shugaban Amurka Donald Trump a birnin Washington. ana tsammanin shugabannin biyu za su tattauna kan barazanar ta'addanci da ci gaban tattalin arziki a ƙasar ta fi kowace yawan jama'a afirka wanda yawansu ya kai kimanin miliyan 200 Ƙungiyar ta'addar Boko Haram ta addabi Najeriya ta fara gudanar da ayyukanta ne shekaru tara da suka gabata da niyyar mai da ƙasar ƙarƙashin mulkin addinin Islama. Dubban mutane sun rasa rayukansu an kuma sace ɗaruruwan yara 'yan makaranta abinda ya saka ƙungiyar ta yi ƙaurin suna a duniya ta kuma yaɗu zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da Najeriya inda ta zama babbar barazana ga ƙasashen yammacin Afirka a kwanakin bayan nan. ko a bara sai da gwamnatin trump ta amince da cinikin da cinikin dalar amurka miliyan 600 daga gwamnatin najeriya a kan sayan wasu manyan na'urorin kai har-hare da jiragen yaƙi domin taimakawa sojojin ƙasar wajen yaƙar boko haram haɗe da yaƙar masu safarar miyagun ƙwayoyi da makamai da ma safarar biladama amma dangantaka tsakanin ƙasashen biyu ta fuskanci barazana a baya-bayan nan an sauke tsohon sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson daga mukaminsa sa'o'i kaɗan bayan ya ziyarci najeriya Najeriya a ziyarar ta kowace girma tsakanin Amurka da nahiyar Afirka tun da shugaba Donald Trump ya fara mulki. Wasu tagwayen harrukan kunar bakin wake da aka kai a Kabul babban birnin Afghanistan sun yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 26 ciki har da 'yan jarida tara. Akalla kuma mutane 50 ne suka raunana wanda biyar daga cikinsu 'yan jarida ne. Ƙungiyar ISIS ta fito fili ta kafar yada labaranta ta Amak ta ɗauki nauyin harin da aka kai kan ma'aikatan jarida wanda ya fi kowanne muni a Afghanistan. Mata 'yan jarida biyu ma'aikatan ƙungiyar 'yan jarida ta Radio Free Europe wanda ɗaya daga cikinsu Mahram Durani ce na cikin waɗanda suka rasa rayukansu. Kafar yada labaran Faransa ta AFP bi ta tabbatar da mutuwar babban mai daukar hotonta shah marai a kabul sannan maza biyu ma'aikatan radio free europe sun rasa rayukansu babban gidan talabijin ɗin afghanistan one tv news ya tabbatar da mutuwar ma'aikatansa maza biyu a harin da aka kai a yau litinin Jami'an Afghanistan da shaidu masu gani da ido sun ce harin ya auku ne a safiyar yau Litinin lokacin da kowa ke kokarin tafiya aiki, inda wani dan kunar bakin wake da ke kan mashin ya tayar da bam a kusa da ofishin binciken sirri na kasar A lokacin da 'yan agajin gaggawa da 'yan jarida suka hadu a wajen da abin ya auku ne dan kunar bakin wake na biyu da ya boye kanshi a matsayin dan jarida ya tayar da wani bam ɗin wanda ke ɗaure a jikinsa. wanda kuma shine ya fi na farkon yin illa a cewar kakakin 'yan sandan kabul hashmat isanikaz labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ministan cikin gidan Birtaniya ta yi murabus bayan wata takaddama da ake yi kan irin rashin kulawar da ake baiwa 'yan gudun hijira tsofaffi waɗanda suka zo daga tsibirin Caribbean shekaru saba'in da suka wuce. A makon da ya gabata, Amber ta gaya wa lauyi cewa gwamnati ba su da niyyar mayar da 'yan gudun hijirar da suka shigo ba bisa ka'ida ba su amma rahotannin da suka fito sun saba wa bayanan da ta yi. a takardar murabus inda ta rubuta wa Firayim Minista Theresa May ranar Lahadi ta ce ta yi kuskure a bayanan da ta baiwa majalisa kan harin kan maida 'yan gudun hijira ƙasashensu na asali. a halin da ake ciki kuma rukunin 'yan gudun hijira daga amurka ta tsakiya sun yi kokarin bayyana kansu ga jami'an bincike da ke kan iyaka amurka ranar lahadi bayan sun yi tafiyar tsawon wata guda da suka bi ta kasar mexico domin samun kariya a amurka ba a fayyace tsawon lokacin da za a ɗauka kafin su ga jami'an binciken kan iyaka ba bayan jami'an shige da fice sun bayyana cewa iyakar ya sudo ta cika makil da mutane mafi yawan 'yan gujin hijirar mata ne da ƙananan yara kuma suna cikin ɗaruruwan mutanen da ke neman shigowa amurka daga honduras guatemala da el salvador waɗanda suka samu hanyar shigowa ta yankin tijuana da ke mexico Shugaban Amurka Donald Trump da waɗansu ma'aikatansa sun saka ido kan ayarin 'yan gudun hijirar inda suka bayyana cewa wannan babbar barazana ce ga Amurka. A yau Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ba da shawara kan a yi zaman tattaunawar da za su yi da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un a yankin da ba a harkar soja ciki da ke tsakanin Koriya ta Arewa da ta kudu. Trump ya bayyana ƙwarin gwiwa a ƙarshen makon da ya gabata akan zaman tattaunawar da aka shirya da Kim, wanda mai yiwuwa zai kasance a watan Mayu ko kuma farkon Yuni, biyu bayan tattaunawar da suka yi a ranar Asabar da mun da kuma Firayim Ministan ƙasar Japan Shinzo Abe. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya iso nan Amurka bisa gayyatar da shugaban Amurka Donald Trump ya masa. To kai tsaye na kira abokiyar aiki na Alheri Grace Abdu wacce ke harabar fadar shugaban Amurka don jin halin da ake ciki sai ta ce to Ibrahim kamar yadda muka bayyana eh, yanzu haka dai shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya riga ya shiga wannan ganawa ta tarihi da shugaba Donald Trump a fada shugaban kasa ta Amurka. Mm. Kuma lokacin da muka shigo a wannan wuri mun riga mun shigo mun sami mutane sun yi gangazo suna waɗansu suna zanga-zanga waɗansu suna nuna goyon baya sai 'yan Najeriya sun kasu kashi biyu kowanne ya tsaya gefen nashi dai kamar yadda muka aka saba gani dai wannan duk abin da ake yi ne ana yin shi ne cikin kwanciyar hankali da limana waɗansu jami'an tsaro sun zo sun tambaye su domin neman sanin ko sun nemi izinin yin wannan gangami suka nemi ganin shugabannin su suka tattauna ba san ainihin ne da suka tattauna ba dai amma an bar su su gaba da wannan ah, gangami nasu wani bangare mun samu mutanen da suka fito wannan wuri ba 'yan Najeriya lafiya ba ne mm. Akwai waɗanda sun zo goyon bayan 'yan Najeriya da akwai wani wani saurayi ma da na hira da shi na tambaye shi ne da ya kawo shi na shi ma bai sani ba. Oh. Na ce shi ɗan Najeriya na yace a'a shi zai baban shi ne yake miki wani sarkin Najeriya yana zai zo nan fa da shugaban ƙasa su zo su gan shi. To abin da ya kawo shi kenan. Akwai kuma 'yan Najeriya da dama da su kuma waɗansu sun zo ne musamman domin nuna goyon bayan shugaba Muhammadu Buhari domin da kuma kira da shi tabbas ya ci gaba da neman wannan kudiri na mataki na wato neman wa'adin mulki na biyu. Yawwa, to Malama Grace kamar yadda muke ji akwai holo sosai inda kike turo wannan bayanin saboda zanga-zangar da kika bayyana cewa ana kan yi. A kwada ike kin ana yin ta ne cikin lumana kamar har suna kawo miki tangarɗa don wani zubin ba ba mu jinki sosai suna kokarin kamar katse ki ko wani abu haka. Shin wani saƙo ne ko ko saƙonni suke ɗauke da su musamman a kwalayen da watakila suka rirriƙe dangane da wannan zanga-zangar? hayaniya ta yawa ban ji eh, tambayar ka sosai ba mana Ibrahim. wato eh, wato menene korafin su masu wannan zanga-zanga din? Eh, wato korafin bangaren da ke zanga-zanga dai kungiya ce ta yan biafra wanda daga biyan wannan suna dai kowa ya sani ƙungiya ce ta waɗanda biafra waɗanda ke neman ɓallewa daga najeriya domin kafa ƙasar su ta biafra ɗin nan korafin oh. su shine cewa ana tattake su sun yi iya ta cin kokari domin ganin cewa najeriya ta kasance tsintsiya maɗaurin ki ɗaya amma hakan ba su yi ba sabili da haka su ba su ma da sha'awar ci gaba da kasancewa 'yan najeriya suna sun zo sun fito ne domin su nuna nuna ma shugaba Donald Trump cewa gayyatar ma shugaba Muhammadu Buhari da ya yi ya gana da shi ya yi kuskure domin ba mutum ne da ya kamata a gana da shi ba suna dai faɗan kalamai irin yadda suke ji a zuciyarsu suna rike da tuta akwai wanda yake da rike da tutar ƙasar isra'ila na tambaye shi a menene yasa yake rike wannan tuta yake da isra'ila da amerika da dai sun ya bayar cewa duka su ɗaya ne saboda haka su suna haɗa kowace ƙasa ma za su zane su suna yi tuta domin su nuna cewa su suna da bakin ciki abin da yake faruwa a Najeriya kuma suna so su ga an kawo ganin tabbatar da ganin cewa an kawo ƙarshen shi. To uh, Grace banda su masu wannan zanga-zanga ta ƙungiyar biyafar akwai wasu kuma masu uh, zanga-zangar kuma ta daban? A'a to ba zan kira ta zanga-zanga ba dai sai dai in ce kuma akwai waɗansu su kuma masu gangami. Oh. Su kuma ɗaya ɓangaren da suke wannan gangami su kuma mutane ne da suke gangamin nuna ko kuma in ce nuna goyon bayan Muhammadu Buhari da kuma nuna goyon bayan ci gaban Najeriya kasancewar Najeriya tsintsiya maɗauri shiga da kuma nuna goyon bayan wanda da zaman lafiya a Najeriya sun ma yi waɗansu huluna halafalla da kuma 'yan ƙananan riguna da suka rubuta cewa Najeriya ɗari bisa ɗari zaman lafiya a ƙasar mu. To mu da suke nunawa kenan kuma kamar yadda na bayyana cewa shi wannan ɓangaren mm. waɗanda suke goyon bayan zaman Najeriya zaman lafiya ɗari bisa ɗari ba 'yan Najeriya kaɗai ba ne akwai masu yawa masu yawa Najeriya da mm. suke goyon baya sun sa hulunan su sun saka rigunan su suna mara musu baya. To mun gode alheri an jima can za mu kira ki mu ji ƙarin bayani kan wannan ganawa ta Buhari da Trump. To kan dai wannan ganawa ta Buhari da Trump na tuntuɓi wasu 'yan Najeriya mazauna nan Amurka don jin muhimmancin gayyatar da aka yi ma Buhari da kuma batutuwan da suke fatan za a tattauna a kansu su a wannan ganawa. Da farko ga Malam Hassan Sallau Jibiya wanda ya ce. Wato Malam Ibrahim wannan gayyata da shugaba Trump ya yi ma shugaban Najeriya Muhammadu Buhari za a ce ba karamin karramawa ba ce ba ga Najeriya. Na ganin shi yasa ita kanta wato Najeriya da shi shugaban kasa mm. ba su yi wata tababa ba ainihin suka karbi wannan gayyata. hannu biyu oh. ah, suka taho da karfinsu kuma gashi har sun iso nan birnin washington dc oh. kaga dai mu duba mu ga muhimmancin wannan gayyata oh. najeriya ita ce ƙasa ta farko ko shugaban muhammadu buhari shine shugaba na farko na afirka da wannan gwamnatin tun da ta shigo shekara da ta gabata ta gayyata a zo white house wato a wannan gayyata ta musamman oh. um, za mu iya cewa ba abin mamaki ba ne saboda mun san muhimmancin najeriya a afirka baki daya na farko dai ga ta ga jama'a babu wata ƙasa da tafi najeriya yawa kowa ya san haka cewa ana cewa kiyasin mutanen najeriya sun kusa ainihin miliyan ɗari biyu oh. ga maganar kuma tattalin arziki a oh. halin yanzu najeriya ita tafi kowace ƙasa ƙarfin tattalin arziki a nahiyar afirka oh. sannan kuma tana daga cikin gaba-gaba na masu fitar da wannan ɗanyen man fetur wanda ainihin ƙasashen yammacin duniya wanda hada amurka suka dogara da shi Um, to muhimmancin wannan tafiya akwai maganar tsaro akwai kuma maganar tattalin arziki shi ne dai za a ce ginshikin hmm. wannan ah, tafiya na farko bari magana tsaro kaga akwai wasu kayan yaƙi da jiragen yaƙi da gwamnatin najeriya tun lokacin da gwamnatin da ta shuɗe ta ainihin goodluck jonathan ta so ta sai wasu tukano eh, jirage masu saukar unguwa wato kamar za a saida ma najeriya kuma waccan gwamnatin eh, ta shuɗe ta obama ta ainihin hana wannan cinikin hmm. saboda sun ce ana zargin sojojin najeriya da take hakkin biladama hmm. wannan gwamnatin ta trump tana zuwa sai ta ce a za ta saida mata wannan jiragen da sauran kayan yaki da suka kai kiyashin dala miliyan na 600 To uh, baya ga wannan kuma akwai rigingimu na cikin gida da kila ita Najeriya za ta so ta ƙara neman taimakon Amurka wato kan maganar tsaro duk da ana cewa kamar an buge su wa'annan 'yan ta'adda da ke arewa maso gabas na mm. Najeriya. To ana ganin har yanzu dai akwai sauran burbushin su tun da za ka ta jin dai sun kawo hari. To bayan ga haka muka koma maganar tattalin arziki. amurka ta san cewa ta yi sake tunda kowa ya san cewa najeriya tana da karfin tattalin arziki kuma tana da jama'ar da za a iya eh, jefa hannun jarin da zai iya hayyafa ba tare da wani ɓata lokaci ba china ta riga ta gano wannan muhimmanci na najeriya yanzu haka su suka fi kowa saka hannun jari a Najeriya. Hmm. To Amurka ba tun yau ba tana ta son ta iya kamo China wajen wannan yunkuri da ta yi hmm. amma dai har yanzu abin ya tattala har yanzu ita china ita ke gaba wajen harkar zuba To amurka za ta so ta tattauna da najeriya da yadda za a yi wato kamfanonin amurka su je su zuba hannun jarin su a cikin najeriya saboda a karfafa dangantaka kasuwanci tsakanin kasashen guda biyu wato an ce ma akwai kungiyar uh, 'yan kasuwa da suka yi gaba har da irin su aliko dangote da sun riga sun yi so nan kasa amurka mm. wanda za su yi sanin wani deal wato na da general electric wani kamfani babban kamfanin wato harkoki daban-daban ta wutar lantarki da kuma wato hanyar jirgin kasa mm. wannan hanyar jirgin kasa da ake cewa za a yi da za ta hada lagos da kano da kuma port harcourt da maiduguri mm. akwai maganganun kuma da ake yin cewa ai najeriya ma tana son ta sai jirage daga hannun wani babban kamfani nan da yake yi kera jirage a duniya baki daya wato boeing hmm. kasan najeriya ta jima tana cewa suna son su hudu da wato nigerian airways jirgin sama To, Malam Hassan Lawal Sallau Jibiya kenan ke tsokaci game da ziyarar da Buhari ya kawo Amurka bisa gayyata. To, shi kuwa Malam Garba Suleiman Krako da ke birnin Boston cewa yi. Wannan tafiya ta shugaban ƙasa mai girma da janar Muhammadu Buhari ritaya zuwa nan Amerika wato alheri ne fa'ida ne a gare mu a nan Amerika da Najeriya gaba ɗaya da ma Afirka. Domin a cikin wannan taro da za su yi, ina fatan Allah ya sa za su tattauna kan abu uku wanda nake ganin suna da mahimmanci kwarai da gaske akan ci gaban Najeriya wato na farko akan maganan harkar tsaro ina fatan za su tattauna akan tattalin arzikin ƙasar najeriya wato economy sannan ina fatan a cikin wannan tattaunawa nasu za su yi muhawara akan diplomatiyya din diplomasiyyar da ke tsakanin ƙasar najeriya da amerika wato abin da nake fatan allah ya sa a wannan tattaunawa nasu za su tattaɓa waɗannan wurare kamar uku masu muhimmanci da nake gani. To shin me kake so a yi game da batun tsaro? To, a kan maganan tsaro ina fatan wanda yake na san wannan al'amari yana zuciyan Buhari yana kuma ran shi. Tun kafin ya hau yana ta ma 'yan Najeriya bayanin in Allah da za a samu kyakkyawan canji akan harkar tsaro a Najeriya. To, ina fatan za mu roƙi Amerika su taimaka mana a tattauna da za su yi da shugaba Donald Trump. Na farko dai a kan maganan training wato kamar koyarwa na sojojinmu na Najeriya da 'yan sanda a ba su ƙarin wato wani kayayyaki na aiki wanda zai inganta aikinsu wanda zai kyautata tsaro na Najeriya. Bayan kayan aiki a saman musu irin duk makamai da alburushai irin na zamani ba tsofaffin bindigogi da suke da shi wanda za ka ga ɗan sanda ko soja da bindiga har yanzu tana da kota. Oh. to ya kamata a cancanza duk wannan takanologin din makamansu a kuma turo su ana turo 'yan sanda da sojoji da civil defense immigration custom prison duk a turo su a course ko kuma daga nan american a tura masu fasaha da fahimta akan kwarewa na kan harkar tsaro a tura su nigeria a samu ingantaccen tsaro a Najeriya. To Malam Garba ba game da batun tattalin arziki me kake son Amurka ta yi ma Najeriya? To a hakikanin gaskiya tun da an har an inganta tsaro kowa yana son ya sa hannun jari a lahiyar Afirka. Yanzu ga shi China da tsaron ba tsaro sun mamaye Afirka ko ina ka ji za ga dan China. Saboda haka Amurka taimakon da za su mana ƙananan industries ya kamata a taimaka musu da ingantaccen wutar lantarki a taimaka wajen agriculture wato noma yanzu ga misali akwai wani kamfani a kaduna su kuma suna sayan shinkafa na hannun manoman mu da suke nomawa a Najeriya sunan shinkafan falkorai zuwa na Najeriya na ta na gani ga ta da daɗi ta ma fit China da 'yan Malaysia ɗinnan nan ko ina ne eh, da ake kawowa to kaga small scale irin wannan tun da mun ce a economy ɗinnan nan agriculture na ciki banda wannan kaga tafkin Chad ɗinnan. nan a da a rana ɗaya fa turela wajen ɗari uku suna fita daga wajejen maiduguri waɗansu sai kamaru waɗansu sai chadi waɗansu sai sudan eh, eh, nijar duk daga najeriya oh. to kaga saboda hakan rashin tsaro wannan ci baya ne ga economy namu kuma duk wayannan kasashen da na gaya muku suna dogaro da najeriya ne saboda haka allah ubangiji sa shugaban kasa muhammadu buhari ya nemi amerika yadda za su jawo mana masu zuba hannun jari a Najeriya wannan kuma manyan-manyan kamfanoni da muke da su kamar irin sectors na kaduna ɗin nan masana'antu da ke kano wanda duk aka bari suka lalace suka abin nan yadda za a gyara su ci gaba malam garba suleiman krako da ke birnin boston kenan shi ma ke tsokaci game da ziyarar da buhari ya kawo amurka bisa gayyatar shugaba trump to sai dai a yayin da wasu 'yan najeriya ke yaba wannan ganawar da ake yi tsakanin shugaba Trump da Buhari wasu ciki har da babbar jam'iyyar adawa ta PDP na watsi da ganawar. Shugaban jam'iyyar Uche Secondos ta bakin wani babban hadimin Malam Shehu Kura ya ce. To, um, wannan ziyara ta mai girman shugaban ƙasa ina ganin kafin ma ya fara ta ya warware ta a gurin mutane masu yawa. don kasan kafin ma ya je ya gana da shugaba trump sai da bayar da sanarwa a hukumance yana sukan lamirin shugaba obama kuma dai ina ganin inda ya kai bakar fata ne kuma ɗan afirka bai kamata a ce abin da za ka fara yi kafin ka je ka gana da shugaba trump shine ka soki lamirin shugaba obama ba saboda haka wannan kuskure na farko kenan kuma na biyu ni a gani na me zai je ya gana da shugaba trump me zai gaya masa me yake nema a gurinsa ya sake zuwa ya ce an sato kuɗi an kawo amurka ko ya sake zuwa a ce matasan najeriya ma talata ne me zai je ya yi ai ya kamata kafin shugaba buhari ya tafi ya faɗa yan najeriya ga abin da zan yi ga abin da zan nema ga abin da zai saboda haka ni a gani na wannan ziyara ce kawai ta kwalliya kuma shine matsayin jam'iyyar pdp cewa ba wani abu za a samu ba ba wani abu za a samu wa najeriya ba illa dai a je a kashe kuɗi a tafi da jami'an gwamnati su je su ke tirani. To amma ba gani wasu su tani kan cewa don ku kuna jami'ar adawa shi yasa kuke suka ziyara? A ba na ga me zai samu da ke ga Najeriya zai samu jiragen sama ne guda goma za a sayan masa kuma Obama ne ya ba da izinin a sayar. amma saboda sakaci irin na gwamnatin Buhari tun Obama yana kan mulki ba su zo sun ɗauki kuɗin sun kai an ba su jiragen saman ba sai yanzu ake nuku-nuku ake inda-inda ana ma zargin aina aka samu kuɗin duk abin da obama ya yi wa Buhari a lokacin da aka zaɓe shi kafin ma a rantsar da shi ya gayyace shi fada White House suka yi magana ya faɗi kyawawan halayen Buhari a lokacin nan duk ya manta da wannan yanzu sukan lamirin Obama yake yi. motar To Malam Shehu Yusuf Kura kenan na jam'iyyar PDP a hirarsa da Ibrahim Abdulaziz ke watsi da ganawar Buhari da Trump. To za mu ci gaba da kawo muku rahotanni kan wannan ganawa ta Buhari da Trump. Yanzu kan bari mu nufi jamhuriyar Nijar inda Fulani a yankin Tilberi ke korafin ana musguna musu. Daga Yamai ga wakilin Musulman Muna Barma da cikakken rahoton. A bayanan da suka bayar a yayin wani taron manema labarai da suka kira a birnin Yamai, shugabannin al'ummar fulani makiyayan arewacin tilaberi sun bayyana fara kosawa da azabar da suka ce suna fuskanta daga wasu 'yan bindigar da ke karkashin umarnin janar gamo wani kwamandan kungiyar 'yan tawaye da ke aikin sintiri a kan iyakar mali da nijar da nufin farautar masu tayar da kayar baya bubakar abdullahi shine shugaban kungiyar makiyayan arewacin tilaberi a zo a tada makiyaya suna shan bayarwa a kore su a hana ka ini guda ba ka sha ruwa a sa wuta ga cawa a kama ka a kashe a swace maka kaya duk wannan mutanen buzan ga suna shi mutanen ga da ms bara ma war haka nan muka taru muka irin declaration nan muka ta muka gana da prime minister de lokacin ma aka sa su iyakan mu aka ce wai su yi hoda da ta'adda yanayin da ake ciki a yau a arewacin tilaberi fulani makiyaya sun zama tamkar mujiya a cikin dangi in ji su inda ake hallaka mutanensu ba ƙaƙƙautawa saboda zargin aikata ta'addanci duk da cewa ba su da alaka da wata ƙungiyar tayar da kayar baya. Abun da aka yi hilin gyaunan barayi ne ba hulani ne ba su ta a sunan hulani ba bai lace ya tuna tuni shekara na mutane an yi aure tare an zama tare kina ba ta yi wa a ce a yi hoda wani katon barawo bai zo ya te ya yi tashi hankali kuma ku ce a sunan kabilan shi wannan bai kamata ba ya kamata mutane irin wannan a bar shi. Halin zaman doya da manja tsakanin Fulani da buzayen arewa arewacin tilaberi da aka shiga a yau ya tilasta wa fulani makiyaya ficewa daga daji domin tarewa a birane in ji jibbomoman mazaunin ƙauyen gumbi ya yi kuma kwana 25 wallahi muna cikin wahala babu zama babu kwana muna cikin gudu yanzu sun kore mu ya zo wajen babu bisa su suka ke muna cikin da gari yanzu duk muna wajen mangazi a kawo mutane a sa wuta a kashe maza a kashe mace a kashe yara mutum hamsin da wani abu sakamakon lura da yadda al'amuran tsaro ke kara taɓarɓarewa a kan iyakar mali da nijar ya sa majalisar dokokin ƙasa gayyatar ministan tsaro kalla mutari ya hallara a gaban wakilan al'umma a ƙarshen makon jiya domin yin bayani a kan wannan batu ko ministan ya amsa wannan kira a ƙarshe an ɗage wannan tantaunawa zuwa gaba ta yadda za a fassara masa bayanan da ɗan majalisa Karimu Burema ya bayar a harshen zabarmanci dangane da abin da ke faruwa a wannan yanki. Je n'ai pas saisi le détail de son commentaire qui était détaillé et qui est suffisamment grave pour que ça soit expliqué et que la réponse soit donnée. Fada a tsakanin Fulani da Buzaye wani abu ne da a yau ya zama ruwan dare a ƙauyukan yankin Tilaberi masu makwabtaka da iyakar Mali. na baya-bayan nan shine wanda ya faru a wasu zanguna a bala a ƙarshen makon jiya inda rahotanni ke cewa gomman mutane ne suka mutu a sanadiyar wannan artabu gwamnatin nijar a farkon makon da ya gabata ta aike da ministan cikin gida bazu muhammad zuwa karkarar kurfai domin gargaɗin jama'a su zauna lafiya da juna sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to yanzu kuma ga labaran duniya an manfa a takaice A yau Litinin ne shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari yake ganawa da shugaban Amurka Donald Trump a birnin Washington DC. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gabaɗinsa sai kuma a dakaci shirin yau da gobe yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ma Hafsat Bello dan mai soro. Da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa mana sautin da injiniya mu na wannan lokaci ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma can da dare lokacin da za a kira wayar mu a bayyana ra'ayi kan wannan ganawa ta Buhari da Trump. Wasalam.